كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أصدقون أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bisa ga rahama ce da fadla ce da baiwa ce ya arzuta mu haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a tafsirin Ramadana wanda yau 20 ga watan Ramadana na hijira ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin suratul shu'ara jiya darasin mu ya tsaya aya ta ɗari da ishirin da yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara daga aya ta ɗari da ishirin da uku sun ma zakara ta'ala sa'annan Allah mai girma ya ambaci kisa ta hudin kisar annabi hudu Ma a ƙaunihi tare da jama'a li bayani garabi suwa don bayanin manufar sura abinda sura take karantarwa shine cikakken amincewar manzanni da ubangijinsu wanda shi ya sadu wata barazana ko wata guguwa ba ta ɗaga hankalinsu ba ta dakwashe tafiyar su daga ji da sakon Allah subhanahu wa ta'ala sun san Allah yi isan musu gaba da baya wa kala sai Allah ya ce kazzabat na al-mursalina adawa sun kare ta manzanni adu ismu kabila sunan kabila ce kabila ta hudu kabila annabi hudu sun ya ta ambaci adawa da kalmar adu bismi abihimul a'la da sunan ubansu na sama ana da sunan kakansu wakana ya kasance min sam daga zuriyar sam bin nuhi wa man kazzaba rasulan wahidan duk wanda ya kare ta manzo guda faqad kazzaba jami'ar rusul ya kare ta dukkanin manzo. don haka Allah ya ce kazzabat adunil mursali adawa sun karyata dukkanin manzanni don karyata guda da cikin manzanni karyata gaba ɗayan saboda abin da suka zo da shi ɗai ne tauhidi kira zuwa ga bauta ma Allah shi kaɗai ya tsala lahum lokacin da ɗan uwansa ya ce musu hudu وكان يا كفن شيء تاجر التاجر جميل الصورة نجوم صورة يشبه آدم ياي كما آدم إن تقنش سيكا شيء كما رأنا آدم وعاش يا رأي في النبي من العمر نشوي كورو أربعة مئة وأربعة وستين shekara ɗari hudu da sittin da hudu ko na ‘yan saman gana shi mutum ya samu ko ‘yan canjin gana sama shekara ɗari hudu wa ɗari ɗari ya hudu kuma sannan da sittin da hudu ko ɗan canjin gana sama mutum ya samu cikin imani da natsuwa Allah ka arzuta mu sanata na shekara yace ala ashe ba za ku ji tsoron Allah ba hasahum ya kudaitar da su ala a akan jin tsoron Allah inni ni lakum a gare ku rasulun manzo nake aminu amintacci fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa abi'uni yi mini da'a ku yi ƙoƙarin kauce ma Allah ku yi ƙoƙarin kare kanku daga hushin Allah ta hanyar yi mini da'a ga abin da nake kiran ku zuwa gare shi na imani da Allah wa ma as'alukum alayhi min ajr kuma ban tambaye ku wata jinga ba akan yi da sakon Allah bale kar ya yi muku nauyi in ajiriya jingada ba ta kasance ba illa ala rabbil alamin ba ce ga ubangijin halittu haka zan rusul haka dai manzanni suke ta tara da ku kalimatuhum kalimomin su kan jajjeru a matsayi guda idda a wata ga kira ila tauhidi zuwa ga tauhidi wa ma'rifatul haqq da sanin gaskiya babba da kuma da'a wani manzo ko wani ba annabi abin da zai ciki na fattaqullaha wa atiqu fima yuqarribu al ga abinda zai kusantar da wanda ake kira ila sawabihi zuwa ga sakamakon Allah ta'ala wa yub'iduhu ya nisantar da shi an iqabihi daga azabar wa kana annabawa sun kasance muttafiqina masu haɗuwa. ala zalika akan haka wa in ikhtalafu ko da sun bambanta fi ba'd tafari'i da sashen furu'a ko da a furu'a sun bambanta hukunce hukuncensu to amma dai ga asalin da'awa wanda shine tauhidi to duk guda ne mubarri'ina annabawa suna masu barranta anil maqami'i daga ɗan maha addani'a mai ƙafƙanta mutuncin mutum annabawa mutane ne da Allah ya wanke su daga duk wani tsammanin abin hannun wani ba dai har mutuncin su shawadi ko ruwa su ta zuri wal aqran dunyawiyya kuma annabawa sun tsarkaka daga manohohin duniya ba wata magana da ba annabi ya zama manoha ta duniya ba wani aiki da ba annabi zai yi ya zama manoha ta duniya a dukkanin maganganunsu da ayyukan mahucinsu da surunsu duk manoharsu Allah ko komi Allah sukan yi shi kuma haka aka san duk musulmi ya yi kokari ya zama ya zan komi na shi zan Allah ya karbi da shi ba wata manoha gare shi in ba Allah ubangiji ne ba da haka zai ci kammalallar ribar rayuwa dai da zama ne a gidan duniya أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون أتبنون إذا قلنا جناوة bi kulli a kowane fili makanin murtafi'in wuri matsaukaki inda za a ɗaga ayatan gini bina'an gini alaman alama da mara ga masu gittawa ai mabani za ku rinka yin gine-gine kan alami kamar babban dogon duki. filin difa'i ga ɗaukaka, ta aba kuna kuna wasa, da manya murru, da waɗanda suke gittawa, bikum gare ku, wata haruna kuna izgili minhum gare su, wani jumlatu jumla halun hali ce min zamiri daga zamirin tabnuna, ma'ana ku iyakar ku kawai ku rinka gina majalisu akan hanyoyi inda kuke zama kuna hira ko wuce ku nemi wasu malamai suka ce ana nufin ri'in filin wasanni filin wasa wanda aka taruwa a yi wasanni iri-iri daban-daban ba abin da sha muku kai sai gina filayen wasanni ba ruwanku da ginin makarantun ne ko masallatai ne wa na masani'a kuna rikon kamfunna jam'u masna'a jam'i na kamfani wa huwa shi shine matattara ai hirbanan matattarar ruwa da sauran kayayyaki wa kan da tafukka tajma'una fi alma wannan kuke tattara ruwa ciki وهي من قبيلة فهاريج ياهي إيه كمالة تنكنا والمسنعة لها لهان أرفا لها أرفا لليوم سنة على العادة يوم يعني عندك مصاني إذا لا رمشي يوم mawadu'ul intajati wuraren da ake kera abubuwa ko ake sakawa ko ake fitarwa kamfuna mislu masna'i salji kamar kamfunan kankara wa masna'i nasji da kuma kamfunan saƙa. Wayan kilo yana yi wa an ta kuna hiyar muradu, ya zama kila su aka nuri. Shi zalika da wakata a wannan lokacin fa udimat sai aka rasa waɗannan kamfunna Allah ya rubuce kamfunnan su bi halaki aliha saboda halakar mutanen kamfunnan saboda halakar mutanen Allah ya halakan sai ya rusa dukkanin wata cibiya ta tattalin arzikinsu wata cibiya ta kasuwancinsu sai Allah ya rusa kenan a nan Allah ya mana ishara a kan su waɗannan mutane suna da kanhunnansu da suke samar da abubuwan buƙatar su to in ma har kafirai masu faɗa da annabawa masu kare ta ubangijin suna tashi ke tattalin dogaro da kai har su samar da kunna. da za a fitar da abubuwan bukata al'ummar su a cikin kamfunan nan ba sai sun dogara ga wata al'umma ba to ina ga mu musulmi kenan kenan mu musulmi bai kamata mu zamna ba mu bar ma wasu su ke kirkire su ke samarwa su ke samar da ci gaba mu kawai iyaka mu canye iyaka a yau mu canye mu ba mu yi mu ba wasu ko shi kullum dai mu sai dai a yau mana toka mu yi wanka sai dai a yau mana madara mu sha sai dai a yi mana tumaturin gongo sai dai a yi mana waken gongo da sauran abubuwa na ci da sha da na lalura hatta da allura ma ba mu yi sai an kama da china reza sai an kama da china yan wakil hijira da aka zama ɗan batur guda ko a caza sai yan yara sun yi wata da china yan yara wa yan firamare su da wasu an da can, wallahu alamu haka dai aka ce to mu mu zanna sai dai a yau a kawo mana hatta da sutura sai an hidimar da ita wani wuri Musa, ba mu yi mu ba su a duniya wasu amfana bai dace da halin musulmi ya zama haka ya zan kayan da muke amfani da su a abincinmu a magungunanmu a tuhahinmu a abubuwan hawanmu a makammanmu a ginin gidajenmu duk sai mun dogara ga wasu mu ba mu da wani tattalin arziki da bunƙasa arzikin da mu muka yi sai dai a yi wa kawo muna wannan komawa bayan. ne Allah wa ni'mal wasu a dole mu tashi mu yi ƙoƙari mu samar da ci gaba a cikin al'ummar ko don cewar manzon Allah al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if mu'mini mai ƙarfi shine mafi alheri shi Allah so fiye da mumini mai ramli to duk waɗanda sun ka zama abincin su ma ga hannun su yake ba aure an rufe iyakoki su na boda su ta ƙara an rufe iyakoki yan an hana kawo wani abu na waje su matsu to kenan ba su da nasu kenan sun zama masu ramni amma abin da ya kamata musulmi su zama masu ƙarfi kai su ma ka yi su watsa a duniya a tsaye ba su aka yi woma a kawo mu sosai ba su zama cima tsaye ba cima kwanci ba وتتخذون مصانع kuna yin kamfunna wuraren sana'a ɗaya kuke ginawa la'allakum takhluduna kamar da wama za ku yi duniya ai ta annakum takhluduna kamar dai da wama za ku yi duniya ba ruwanku da gina kabarin ku ko gina lahira ku a gina dai wurin sana'a filaza filaza ga ta nan kala kala ka na fi fiha kamar dai za ku dawama a duniya za ta mutu na ba mutuwa wai za ba tsashton idan za ku yi bi bizarbin ta hanyar bugu au ko kisa ba ƙashin sai bai damƙa yi na kuna sa tausai in ta kama ku kama ba ku kamawa da tausayi. da rashin tausai min gare afatin ba tare da jin kai ba saboda bushe zuciya fattakullah ku ji tsoron Allah fi zalika game da wannan wa abi'uni fi yi mini da'a in ji annabi hudu alaihi salam fima amartukum bihi ga abin nake horon ku da shi واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا قجل allazi ubangijin nan amaddakum da yayi ni'ima a kanku, an na'ama alaikum da yayi muku ni'ima bima ta'lamuna da abin da da kun san na alkhairai da yawa amaddakum yayi muku ni'ima bi an'amin da ni'imomi raƙumma shanu tumaki awaki wa banina da 'ya'ya ga ku da 'ya'ya har da jikoki wajen natin kuma ya ba ku manya-manyan gonaki basati na gonaki da kuke shuka abubuwan amfaninku wa uyunin kuma ga koranmu an harin koranmun ruwa ai amattakun bi mata alamuna Allah ya yi muku ni'ima da abin da kun riga kun sani min anwa'in ni'am na nau'i nau'i na ni'imomi alhasilati lakum wadda ta kasance a gare ku ثم فصل هذا الإجمال فأن الله يفيت وانا دنقليوا dan cewa yi amattakun bi al'amin dunkule ke to sai fayyace bi kaulihi amattakun bi al'amin wa banina ni'imomi da yawa da kuma ‘ya'ya ila hatsar shi fa inna tafsila ba ijimali fayyace an dunkule tafsir ba da fassara bankin an ruhe abu adda halu fil nafs ya yi shiga rayuwa hanya ce ta karantarwa ta zamnar da ilimi a cikin hankali a ba mutum abu dunkule sannan a warware mai shi daga baya ya yi aji hankali ne ya yi kahuwa a cikin zuciya ne bisa ga a bashi shi kai tsaye fayyace inni akhafu alaikum annabi hudu ya ce ni ina ji muku tsoron azaba yawmin azimin azaba yini babba fi duniya a duniya wal akhirati zahira in asaitumuni in kun saba mini a matsayin manzon Allah hudu alaihi salam قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا سكتي متانين النبي هود سواء علينا kai mu duk ɗai a wurinmu mustawin inda na duk ɗai yake a wurinmu awa asta ko kai wa'azi aw lam takum am lam takum min alwa'izina ko ma kabar wa'azi ko ka yi wa'azi ko ka bar wa'azi asalan hohau lanar awi ba mu karkatowa ne wa'azi ka ga wa'azinka kaga magana mu ta je ko manya ba su wa'azi amma shi mun dan yi kuskurewa shi babu ba sarake nan ga sarakuna kuma nan tare da mu ko da nika faɗin haka jiya ashe sarkin fara na baro na ga marusa ga uban doma ga wasu da nimmanci sunan sa wata su zama wade su alhaji kasimu duk sarakuna na shi ake da muna cewa babu basara nan. A amma da su yi kokari kadu suka ce in duk ɗaya alaina gare mu mustawin ya daidaita inda na a wurin mu awa asta yi wa'azi amlan ta gumin wa'azi na koma ka bar wa'azi kai mu da kai wa'azi da ka bari duk ɗaya gare mu ka ji da ke rufe kasar su in haza wannan abin da kake bamu tsoro game da shi bai kasance ba Allah zai hawafta na bihi wanda kake tsoratar mu kake tsoratar shemu da shi illa khuluqul awwalin face ƙaryace ƙaryacen mutanen harko ne tabi'o'in mutanen harko ne kawai bi dhammil kha'i wallami khuluqu ay ma hadha allazi nahnu alayhi wannan abin da muke akai ne bai kasance ba illa khuluqul awwalin face tabi'o'in mutanen harko ai tabi'atin tabi'o'in وفي قراءة بفتح الخاء وسكون اللام خلق كيري اختلاقهم كيران duk abin da haka waɗi kirkiran mutanen harko ne dai da cewa in an mutu ana tashi akwai wuta nina na duk wannan gatan gatan ta in ji su can wa ma na hannu bi mu'azzabi na kai mu ba a yi muna azaba alama na hannu alaihi akan abin da muke bisa gare min al'amal na ayyuka kamar da aka cewa wai abubuwan da muka yi azaba za a yi muna hmm. fa zabu wa su haƙarya ta annabi hudu fil azabi ga cewa azaba za ta zo musu Ba a halakna hun. da ƙaryata shi ba a jima ba sai mun ka halaka su fil duniya tun nan duniya birrihi da iska asarsari mai ƙarfi iska mai ƙarfi ko ka yi gina ka tsatsaje rabin jikinka sai iska ya zo ya tsambare kai gunce rabi ya da shi sama in ka kan haka raƙun ma nan ƙasa suna shawagi sama kamar leda ba je guguwa ta ɗauke da. wahiyar barida wani iska na mai tsananin sanyi shadidatu sauti mai tsananin sauti lama a fiya wanda ba ruwa tare da iska wa sullitan alaihim an turo musu wannan iska sab alayalin wa samaniyata ayyami wa ta ayyami dare bakwai da yini takwas awwaluha na harko min subhi mil arba'a da subahin ran larba li samanin bakina 22 min shawwal ga watan shawwal li samanin bakina 22 min shawwal na shawwal wa kanat iskan ya kasance fi shi shita a ƙarshen ɗari ƙarshen ɗari iskan da an ka saba na ɗari ya ƙare kaga daga wannan iska ka saki iko Allah ko wancan na ɗari iko Allah na amma dai ba wanda an ka saba gani ba ta'ala sannan Allah ya سنة bayani. Alal بياني akan wannan أكون ونن قصة ya كان يقلب بأجب به da abin da ya kasance yana sharhi da shi alal qasasi ala qasasi hadhihi sura akan kistoshin wannan sura faƙala ce inna fi zalika hakika a cikin wannan halakar da adawa la ayatan akwai abin lura wa ma kana aktaruhum mu'minin sai dai mai yawan su ba su imani wa inna rabbaka hakika ubangijinka ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahu al-aziz shine mabwayi ar-rahim mai rahama أي متصف بالعزة يا سفن بوايا والرحمة للرحمة كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ثم ذكر تعالى sa'annan Allah ya ambata muna qissata samud samu dawa. fi takzibihim da karyata wasu ma ballaghahum rasulullah abinda manzon Allah isa musu na sako salih manzo annabi salih ya iyar musu da sako suka karyata fa'ala sai Allah ya ce kazzabat samudul mursalina samudawa ma sun karyata manzo سوري أصحاب الحجر إذ قال لهم أخوهم sadda ɗan uwansu yake musu na dangantaka na nasaba ina ɗan uwansu na na jini an ka aiko cikin su farihun annabi farih ala tattaquna ba ku jin tsoron Allah kuyi imani inni lakum rasulun Aminu ni manzo nake amintacce a gare ku fattaqullah ku ji tsoron Allah da barin kafirci wa ati'uni ku yi min ta'a a matsayin manzon Allah wa ma'asa as'alukum alaihi min ajrin ban tambaye ku wata jinga ba akan yi da sako bale karfawa shi muku nauyi in ya jinga ta bata kasance ba illa ala rabbil alamin fa ce ga ubangijin halittu lam yukhalif lafzuhu ma ta taqaddama lafazin annabi salihu bai bambanta da abin da ya gabata ba min kalamin rusul na maganar manzanni ka annahu kalamu rajulin wahid tun maganganun manzanni sai kaga kamar maganar mutum guda ta don kowa haka ya kawai fattakun lahawa a biyu ne sun maƙala salih sannan annabi salihu ya ce أتتركون فيما هاهنا آمنين أتتركون kuna tsammanin a rabu da ku shi ma hahuna a nan duniya amini na kuna amintattu istifhamu inkarin tambaya ce ta musu taubihi ta zargi wala ha'udit tambiya ha na karwa ne ha kun wa huna ismu ishara lil makan qarib na wuri da yake kusa wal muradu bihi ad dunya ana nuhin duniya yanzu ku zakan ku a barku nan duniya lahiya lau ku zaman ku shu la ta ataqidu annakum tutrafuna kam ma ku kudurta cewa wai za a bar ku fi duniya a duniya mutaqallibi da kuna masu kai da kawo fi ni'ami a cikin ni'imomi allati antum fiha wadda kuke ciki amilina min al'azab kuma kuna amintattu daga azaba ina za a karbe rayuwarku a maishe ku zuwa ga Allah a saka muku da ku na kafirce ma ku da ta manzon manzonsa في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين في جنات da donku a barku cikin manya-manyan zakara shukra wa ni'ama Allah ne girma ya ambaci ni'imomi allati ya tana amuna biha da suke jin daɗi da ita duniya a duniya ala tafsili bisa ga fayyacewa fa kada yake kuna zaton a bar ku fi jannatin cikin manyan manyan gonakin ku da marmaro wa zuru'in da shuke shuke wa nahalin da itacen can da bino qal'uha tanta habimun mai laushi la'ifun mai tafshi layinun mai laushi watan hituna kuna sassaƙa buyutan gidaje minar jibali daga duwatsu aka samu dawa kai sassaƙa gida daga duji farihi na kuna nuna ƙwarewa kuna ƙwararru a iya sassaƙa gidaje da ƙawace su haziki na kuna ƙwararru wa mahiri na gwannai fil amali ga aiki. Kofi ƙira'atin farihina. بدون علم أي هنا كنا ما في جرمان كي فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية فأت بآية إن كنت من الصادقين fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'uni ku yi mini da shi ma amartukum bihi ga abin da nake horon ku da shi wala tuti'u kada ku yi da'a amra ga umarnin almusrifina mabannata masu wuce wuri ƴan ta'adda masu tsallake iyakokin Allah waɗannan da suke tura ku akan rashin imani allazi da yufsidu na fil ardi waɗanda ɓanna ɗaya suka yi cikin ƙasa bil ma'asi da sabo wala su huna ba su gyara bi da'ati lahi da Allah da'a sai dai su yi sabo su sa a yi sabo ba su da'a ba su mafarin ayi qalu suka ce lahu gare illa ma faqadul hujja sadda sun ka rasa hujja alaihi akai ne kamar dai sauran annabawa duk wanda an ka tuƙaƙe shi ya rasa hujja to sai ya komo ta unwani da ƙarfin tuwo da ƙarhin milki, da ƙarhin jama'a da ƙarhin dukiya wanda duk waɗanda ba su iya kowa da ƙarhin Allah ƙarhin milki ko wani irin milki na bai iya kowa da ƙarhin Allah ƙarhin dukiya ƙarhin jama'a ba su iya kowa da ƙarhin Allah sai suka ce mai inna ma anta bil musahharina kai to mu mun gane kai kana cikin waɗanda an ka ɗauke ma hankali an sihirce ka an jujuta ka baka da hankali allazina usibat uquluhum waɗanda aka musibantar da hankalinsu da sihiri da sihiri hatta la ya'rifu shay'an mimma yaquluna har sun zama ba san abin da suka faɗi ba kai mun gane baka ma san abin da aka faɗi ai anta min al-maghlubina ala uqulihim kai kana cikin waɗanda an rinjaye hankalinsu sihiri ya ɓaddan da hankali su gazarata kawai kakai da sharholiya subhanallah ma an da kai ba a kasance ba illa basharun wace mutum misalu na irin kaga duk ba hujja ta ba kasantuwa dai mutum irin ba ta da ayatin ka zo da aya in kunta mina ne in ka kasance cikin masu gaskiya shi risala suka ga manzancin ka wannan hujja ce ta marasa hankali in ma ka so ka kore ka ce ta kai su ka irin wata hujja ce ma annabi manzo na ma haza illa bashar ai wanga mutum amma wata hanyar ilimi da shari'a nan suka ce wa ga mutum amma in kuɗi ne ko milki ba su ce ai sai su bi shi saboda su sha zuman milki su lashe madarar kuɗi ba su ce wa ga mutum قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال النبي ثم ثم قال هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم kun ga wa gare taguwa ce saboda Allah ce naqatul lahi taguwa Allah أشار إليها yayi nuni zuwa ga taguwar ba'da ma akhraja Allah bancin Allah ya fishe ta mina as-sahra daga kankara bi du'a'ihi da addu'ati nema dan sun zo su ce mai salihu in zo kaje ga kankara nan dukin kankara na kamar dukin uku uku ka roƙi Allah ya kyage dukin raƙuma ta hido masu tarihi zuwa ta kuma in ta hito ta haihu sada ta hijo haka suka son ayi annabi salo ya roki Allah ko duci ya bare raƙuma ta hito yace to kun ga raƙuma Allah na ka wanda ya taba ta in kun ka taba ta to shi alamun azabu Allah na harbu thumma waffahum bi amrai. sannan annabi salo ya musu wasiki da al'amari biyu An awwalu na ɗai. la shirbun tana da lokacin shan ruwa nasibun min al-ma'i ruwan garin za a raba su biyu yau raƙuma za ta sha ita ɗaya ba mai zuwa wurin shan gobe kuma ita ba ta zuwa ku za ku zuwa a kaga in dai ga son ɗa'a da biyayya a ko da ma'ai ba sai a cika tukane ba da tuluna eh, da gyan ɗumma da tulla da jarkoki na a ƙosa zannan duk sai a cika a ajiye ko tun da rana guda ta abba a zuwa ɗaukar ruwan ai mutum na iya tara ruwan yini amma saboda wadaranci nasibun min al-ma'i rabo ruwa da za ta sha a yini walakum shirbu yawmin ma'lumin ko kuma kuna da sha na yini sananne ta sha yau ku sha gobe wannan abu na ɗaya kenan da annabi salihu ya hore su da shi na biyu wasfani na biyu wala ta musuwa kan ku taɓa wadara kuma da su inda mugun abu kan wani yake kashe da zai fa ya huzakum azabu yawmin azim azaba yini babba za ta kama yinin nan babba na dan me zan babba bi zamin azabi saboda girman azaba da za ta zo ciki ne fa aqruha suka ko soke ta ai ba abu wanda daga cikin su ya soke ta suna cewa ana ce mai kudaru bin salidin kudaru bin salidin hausawa ce kudaru ƙundaru a ɗin mutum cika shi ɗana sai a ce mai ƙundaru na saboda shaiɗani na aiko ko ƙundaru ya kai shaiɗani tun da ya kashe takuwar Allah bi ribahun da yadda su kenan idan mutane suka haɗu suka yadda a yi abu sai mutum guda tiliyayi duk sun kai yau musulun tsarar talata sun ka soke ta fa a azahumul azabu sai azaba ta kan musu yau musattara asiri kaga sun soke daren talata narba alhamis juma'a kenan kwana uku an kai musu jinjiri ko sai an ga halaka suran asiri ba da ma ji lahum alaihi alama bancin an sanya musu alama halaka wa huwa annahu fil yawm al-awwal aini na farko min min salatil mi'adi daga uku ɗin alƙawalin halaka cikin kwanan nan uku ran farko wa huwa yawmul arba'a shine ran larba qad isfarrahu shuhu hutta sun kai jajir hutta ta yi ta yi kamar mai kasi tun fararen mutane na jajjaye sai hutta su ta yi wani abu hakan ga kamar mai kasi kasi kamar zabaya zabaya kaga tun nan sun gane akai alama sun mahamar rabbil hamidi ra'ala nusukum ta yi jajajir kamar garwashi sun mazuwa daftar juma'a na juma'a kuma sun sai baki irin irin tilin tilin kamar gawai fa asbahu suka waye gari na dimina suna da na sani sadda da na sani bai da wani akan me suke da na sani ala akari ha akan soke da me yasa suke da na sani haufan don tsoro min an ya ulla bihimul azabu ka azaba ta farka akan la taubatan ba tuba ba don tuba ba wanda da na sanin ba na tuba na ba ka san akwai annadabu na mai a halar go rahimahullah ta'ala annadabu alama ta tuba in na sun kai ba wa mujarradun nadami in an da na sani babu tuba laisa taubatan ba tuba bane sai ya gamu da tuba ne ya zama tuba fa akhadhahumul azabu wannan azaba da Allah alƙawanta musu tattan musu al-maw'ud bihi wanda aka alƙawanta musu fa ko suka halaka inda fi zalika haƙiƙa a cikin wannan la'ayatan akwai lura da wa'azantarwa da faɗakarwa wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma mafi yawa ba su imani wa inna rabbaka lalle ubangijinka ya muhammad salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi lahu al shine mabuwayi ar-rahim mai rahama falau amana akasaruhum da yawan sun yi imani da ma ukizu bil azab da ba akan musu da azaba كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسلم أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ثم ذكر تعالى فأنا ألا أنبتا من قصة لوط قصة عن النبي لوط عليه السلام ما قومه هذا جماعته فقال يكشي كذبت قوم لوط المرسلين متانع النبي لوط sun karyata manzanni ludu suna annabi na shi mugun aikin da aka yi daunar namiji da namiji suna ne lewaɗi-lewaɗi. da haka yan lewaɗi aka sha ba yan ludu ba don ludu suna annabi na bai da alaƙa da su shi ko in ba ta an aiko shi sun kiyawa za a kuskure na a ce yan lewaɗi, yan ludu sai a ce yan lewaɗi. shi ludu suna annabi ne lewadi ko suna aikin ne an gane saboda sun kare ta don kare ta manzo guda kamar kare da dukkanin manzanni tsalahum ahuhum saka dan uwan sai ce musu na dangantaka ka ko shi dan uwan na na jini ko ko bil mujawara dan uwan ne da makwabtaka lahum da su ba su hada zumuntar jini ba amma dai saboda makwabtaka kaga makwabtaka in ta dade ta da rikidaya ta zan yan uwantaka aw musaharatuhum ko ko ya yasara kuta da su in ƙarya ce ma alƙaryar nan garin ya yi arme don shi an ka ce a huhun kenan ka ga sarakunan ka ƴan uwanka na dangin mata ka ƴan uwanka na ko da babu zumunta ta jini to bane ƴan akwai nurun ala nurin gidan haske bisa haske ala tattaku tattaku da babu jin tsoron Allah inni lakum rasulun Aminu. ni manzo nake amintacce a gare ku akan abin da aka aiko da shi kuma mai gaskiya Fatta kula ku ji tsoron Allah ta hanyar barin kafirki wa uni ku yi mini da'a ta hanyar yin imani wa ma as'alukum alaihi min ajr ban roƙe ku wata jinga ba bale biya shi muku nauyi in ajire jinga ta ba ta kasance ba illa ala rabbil alamin sai ga ubangijin halittu ni sulma ta kaddama. wannan kwatankacin irin abin da ya gabata min rasul daga manzanni lafzan da lafzin lafazi bisa lafazi sun maƙala أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ثم قال سنة النبي لوط يكي مزو أتأتون الذكرانا ينزو كنا معاملة دمزا min al'alamin cikin halittu ai min nasu cikin mutane jam'u zakarin shi zukurana ala wani fu'ulan wa yujma'u ala zukurin ala fu'ulin ginin wa zikara ala fi'ala ka hijara liddul shi ne kishiyar mace namiji ginin yanzu ku don zaman ku kaskantattu kazamu sai kuna mu'amala da namiji da namiji wata zaruna kuna barin ma khalaqa lakum rabbukum abinda ubangijin ku ya halitta don ku dai don ku dai Allah ya yi abinda ya wa mata don ku yayi shi sai ku bar shi ku daga tsagamta da lalaci da kaskanci aslaha ai abin nan da Allah ya gyara don ku dai kama qur'a bihi malai kama kamar da an karanta wa tazaruna ma aslaha lakum rabbukum amma dai akwai bukatar bincike ga wannan mai adika ce shi bai san wanda ya ga kira'a ba cikin masu kira'a ba wanda ya karanta wata zaruna ma aslaha lakum rabbukum min azwajikum daga matanku ai a kabalihin na gabansu ku bar gaban matanku ku dai zuwa bayan maza ƴan uwanku bal antum qaumun aduna lalle ku mutane kuke ƴan ta'adda mutajawizun da halala waɗanda suka tsallake halali ila al suka fada cikin haram qalu sai suka ce la illam tantahi ya lutu lulu in baka bar muna wanga wa'azi ba an in garika alaina musun ga da kake mana na jawabi in baka bar shi ba la takunan la min al bukhrajina za ta zama cikin wadanda za a kora za mu kore ka daga garin mu min na daga garin mu isharatun nuni ne ila zuwa ga annahu laysa min ahli balad kenan da ma ba dan garina ba tunda sun fice za su sai garin wa illam yuwafiquhum fi ragabatihim in bai zama tare da su ba ga abin da suke nema sai yukhrijunahu za su kore shi min qaryatihim daga alƙaryar su kama a gaira gairahu kama wani suka kore wasu min mai yukhalifuhu an suka sa'a musu dan duk wanda bai lawadi kuma suna ta abin lawadi to za su kore shi daga gari don garin ya zan yan lawadi zalla za su take in annabi ludu bai bar wa'azin gaba za su kore shi قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رب ربك لهو العزيز الرحيم قال لوط النبي لوط يكي عليه السلام إني لعملكم من القالين ni ina cikin masu kiyayya da wannan aiki na ku ina kiyayya da aikin na kafirci da kuma alfasha ta lewati ai muku jazina masu ki rabbi ya ubangiji Allah jini ka karshe ni wa ahali da iyali na mimma ya amalu daga abin da suke aikatawa ai min azabi daga azaba aikin da nasu Allah in ka taya saukan musu da azaba kan bakin aikin ga nasu na liwaɗi Allah ka karshe ni da iyali na fa najjaynahu muka da annabi lutsu wa ahlahu da iyali ne a jam'i na gaba dai illa juzan sai da kariya mata dai baka tsohuwa imra'atahu mata ta yi wa kana ta kasance min jinsihim cikin irin su ita ma shedaniya ta tamilu ila adaha tana karkata wajen dangin ta gairatan don kishi ta asubiya ta ta'assubanci kabilanci tunda ita yar gari ta dangin tana ga mugun abu don haka sai ta ƙi zama tare da annabi lutu ta zama tana da ra'ayi tare da sai ta bi su walam to min bi lodin ba ta shi ma da annabi lodin ba tare da kuɗi kaga shi ma Allah ya jarabe shi ko don Allah ya karanta da duniya ya Allah ya jarabe ka da mata kai hamu annabawa ne ma ya jaraba da mata sai da jaraba irin matarka dan kila kai matarka wata ba za ta faɗa mata ka bata mare ko wani abu an kai wanda baka son sai ka take bari to shi annabi nuhu shi annabi lutu shi an manzon Allah mata ce akka dara ya tabbatin ciki Allah kaga in mutum tuna haka zai ba kai ne lahiya ko fil gabirina sai ta zama cikin waɗanda suka yi saura albaƙi da waɗanda suka rage cikin gari a halakana ha muka halaka ta tare da su don Allah ya ce mai ya ta garin da su baya da shi da jama'a ce kawai wanda ya waiwaya duk su hita da sun kai ta sai Allah sa mala'ika ɗauki garin gaba ɗai sai da aka kai can sama sai an ka juyi don wani aka juye masa to kaga ni sun ka kulla ma annabi lutu za su yi sai da ina da gari to ina garin babu gari babu masu gari kaga sun kulla su yi sai da gari Allah ya ishe su to haka al'amarin annabawan Allah yake da manzanni ne da mabiyan ko ka kulla sanda ka kulla ka matsar da su sannan Allah zai buɗa musu thumma dammarna al-akharina sannan muka halakar da yan baya a halakna muka halaka su wa amdarna alaihim muka yi musu babbakon ruwa madaran ruwan azaba tijaratan duwatsu na wuta min jumlatul ihlaki cikin jimla halakawa alaman kana minhum zalika alwaqt ga wanda ya kasance cikinsu wannan lokacin kharijal qura wajen alƙarya da safarin don ta haya ko wani ne wanda zai cikin garin sannan ya hita bayan an jirkita garin shi ko sai ga dutsen wuta ɗaya to ya hormai yanar duk wanda a ɗan garin nan sai da an ka halaka shi ko da da cikin garin fasa a makarul na. kir da ruwan waɗanda ake wa gargaɗi ismu maf'ulin munzarina matsarahum ruwansu illa fi zalika haƙiƙa a cikin wannan la'ayatan akwai abin lura wa maka kana aktharuhum mu'minin mai yawan su ba su imani wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahu al-aziz shine magwayi gagararre ar-rahim mai rahama fa yu'azzibuhum wa fa azabuhum hmm. fa azabuhu ya dai ko fa azabuhum fa ita tsanani azaban zama azaban nan azabi gairihim daga azaba waninsu min al'ummin salifa na al'ummin da suka shuri mutane annabi lodo ba a taɓa kowa irin azabar da an kai musu ba za a sa mala'iki ya yanke garinsu ya ɗaga da shi sama sai sun kai can kusa da sama'un samaniya sai a juye su to ba wata al'umma da Allah ya halaka ta wannan hanya sai su don Allah ya gwada mu duniya munin aikin don mutane su san lewadi ba ƙaramin ƙazamin aiki na ba aiki ne mai kusa ta ubangiji saboda haka wajibi na ga mai hankali balai ma musulmi ya nisanci kazamtar wannan kazamta ta lewadi wal ya billah asbah Allahu al-umma min baqiya minti biyu har da sauran ah, to sai mu bashi na aiki sai mu shiga kissa annabi shu'aibu gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah subhanahu wa ta'ala nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da ikon aiki da shi kuskure Allah shi yayi muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.